Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da hafsat bello dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da daren nan da wani sabon shirin a cikin shirin za ku cewa sanata rabi musa kwankwaso ya jingina batun zuwan shi gida kano kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana rayoyinku sai kuma idan muna da lokaci ku ji abin da wasu ke cewa game da shugabancin da shugabancin yaƙi da cin hanci da rashawa da ƙungiyar tarayya afirka ta baiwa shugaba muhammadu buhari ya jagoranta kana aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na labarin wasanni amma kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani jami'i a hukumar binciken sirri ya bayyana cewa a yau Litinin Andrew McCabe na biyu mafi girma a hukumar binciken sirri ta FBI wanda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya soka a bainar jama'a bisa zargin da ake yi mishi na bangaranci akan harkokin siyasa ya bar aiki makonni da dama kafin wa'adin aikin shi ya cika a watan Maris. McCabe wanda ya ɗauki shekaru 22 yana aiki da hukumar kuma wanda yake rike da mukami na biyu mafi girma har na tsawon shekaru biyu a da yana, da niyyar barin aiki ne a watan maris a lokacin da zai cancanta da a bashi kudaden barin aiki na fansho da sauransu amma a cewar jami'in makeb sai ya canza shawara inda ya ce zai ajiye aikin tun daga yau litinin bai da niyyar dawowa jami'in ya ba da labarin ajiye aikin na mccabe bai ba da wani karin haske kan abin da ya janyo wani al'amarin ba halin yanzu kuma shugaban na amurka donald trump ya ce amurka ba ta son yi wa kungiyar ta'addancin taliban da ke afghanistan magana a kan munanan hare-haren da suke kaiwa a afghanistan din shugaban yana faɗar haka ne a lokacin da yake wani zaman cin abincin rana tare da 'yan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da suka kawo masa ziyara a yau litinin ana sa ran za su dubi wasu makamai masu linzami da ake ikirarin mallakan ƙasar iran ne 'yan kwamitin masu za su samu duba waɗannan sassa na makamai masu linzami da jaka da amurka nikki haley ta bankaɗo a wani taron manema labarai da aka yi a wani barikin sojan da ke washington a watan disamban da ta gabata a lokacin haley ɗin ta ce babu makawa na'urar sojan shaida ce na cewa iran na taimakawa mayakan 'yan tawayen huti da ke yemen da makaman yaƙi labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an kasar somalia sun sanar da cewa an kashe wani babban kwamandan sojojin somalia tare da uku daga cikin masu gadin shi biyu bayan wani kwantan bauna da mayakan al-shabab suka yi a kusa da ƙauyen log habari da ke kudancin kasar Lieutenant Colonel Abdulrahman Usman Abron na jan ragamar wata tawagar motocin sojoji ne a lokacin da abin ya faru da tsakar yau Litinin. Abron dai kwamandan sojojin ne da ke zaune a hakaba kilomita 180 kudu maso yammacin babban birnin kasar Mogadishu. Shaidu sun ce ya ji rauni sosai daga bisani kuma mayakan suka kama shi suka kuma kashe shi. a yau litinin an kwashe kusan mutane 1,500 bayan da rafin sin da ke birnin paris ya tumbatsa ya karu da takun mita 4 sama da yadda zurfinsa yake bayan da aka yi tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na janairu ruwan sama har ila yau ya haifar da banna a sama da garuruwa 240 waɗanda ke gabar kogin ana sa ran wannan garuruwa da rafin na sin ya zai ci gaba da zama a haka a baki ɗayan yinin yau litinin amma kuma ana sa ran zai sauka zuwa gobe talata yayin da kuma mahukunta ke cewa za a kwashe wato makonni da dama kafin a share dattin da ruwan ya bari a babban birnin kasar ta faransa sanadiyar wannan bala'i an rufe wasu hanyoyi a birnin paris aka kuma dakatar da zirga-zirgar kwale-kwale da ke zirga-zirga a wannan rafi. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a ɗan kwanaki biyu da suka gabata an yi ta gutsuru tsoma a kan zuwan sanata rabiu musa kwankwaso jihar su ta kano inda gwamnatin jihar ta ce kar ya zo shi kuma ya ke ƙasa ƙasa ya ce sai ya zo yanzu ya ɗage wannan zuwa tashi ga kuma dalilin da sanatan ya baiwa madina daura a zantawar da suka yi ɗazu da rana na dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin to kamar na ce na yi maganganu da shugabanni da yawa a ƙasar nan da kano da ma wajen ƙasar nan na abin da yake faruwa yanzu a jihar kano wanda kowanne sun ba da shawarwari kuma daga ƙarshe dai mafiya yawan shawarwari na 'yan uwa da abokan arzuka shine yanda jami'ai musamman na 'yan sanda suka yi yunkuri haka to duk wani abin da za su yi kawai za su cutar da mutane kuma watakila dama haka suke so shine ma ga ya dace a dakata da zuwan zuwa wani lokaci wannan mulki na jam'iyyar apc da ya da ɗan sauranta saboda kuwa sai an kai shekara 2019 kafin kila a samu wani sauyi da kake bukata ka gani kenan ba za ka je kano ba gaba daya sai bayan shekara 2019 to um, ki ba zan iya tambaye ki haka amma duk mai hankali ya san cewar magana ce ta lokaci kamar da ce ko gobe ko jibi ko citta ai dole a je kano kuma duk wani dan kasa dole a jihar jiharsa dole a je iyawo abubuwan da ya kamata yi wannan tsari ne wanda tsarin mulki ya ba kowa wannan dama kamar inda ni ma nake da ita za ka buƙaci 'yan sanda kafin ka shiga kano nan ya ta yaya za ka shawo kan wannan al'amari muna fata in allah ya sa muka sami gwamnatin da za ta ji shawara wacce za mu nuna wa abin da ya kamata a yi ta ko shakka babu a najeriya sai an yi gyara an yi garan bawul kan abin da yake ya shafi harkar shugabanci na 'yan sanda to tun da wannan tsare-tsare suka taso an yi mun yi tsari sosai na aje kuma al'umma sun karɓi wannan tsari to amma sai muka samu labari jami'an tsaro musamman 'yan sanda sun yi tsare-tsare musamman su rubuto mun takarda na ba sa son aje mun ba su amsa to amsar ma ba sa son masu karba kuma yau 29 ga wata gashi an ce an cika birnin kano da kuma jihar kano ga baki ɗaya da motocin 'yan sanda ɗarurruka wanda abin ya bani mamaki kuma na tabbata al'umma za su yi mamaki kuma za su yi baƙin ciki a irin wannan lokaci namu na demokuraɗiyya ya kasance an koma tsari irin wannan na soja na hana ɗan ƙasa 'yancinsa. To a kan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana muna ku kuma menene na ra'ayin. To kamar yadda muka ce ah, wasu 'yan najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da shugabancin da aka ba shugaban najeriya muhammadu buhari ya shugabanci wato yaƙi da ci hanci da rashawa a yammacin a ƙungiyar tarayyar yammacin afirka wasu sun shaida ma hassan maina kaina ra'ayoyinsu game da wannan mukami da aka ba shugaba muhammadu buhari kamar haka su tarayyar afirka da sauran ƙasashen duniya da yawa akwai ababen da mu muke gani a nan cikin gida wanda su ba sa ganin su ba su san da shi ba duk da cewa suna da wato wakilansu da suke nan amma duk da haka ba su isa su san cikakken sirrin da ke cikin gida Najeriya kamar yadda sirrin ɗan Najeriya zai gan shi ba. Na daidai, dai ɗan Najeriya ya zaci da zaben shugaba Buhari cin hanci da rashawa a Najeriya zai kau amma sai gashi an waye gari shekara biyu an shiga ta uku ba mutum ko ɗaya wanda za a ce wannan babban mutum ne a ɗaure a gidan yari a garkame duk da irin makudan kuɗaɗen da gwamnati ke cewa ta bankaɗo. sa'annan shi kan shi buhari yana hawan wato kujerar mulki ya fara tsokaci yana nuna takaicinsa game da yadda waɗansu jami'an gwamnatin da ta shuɗe suka taimaka wajen cin hanci da rashawa a najeriya musamman shugaban babban bankin gwamnan babban bankin najeriya wanda shugaba Buhari ya ce ya ji takaicin da aka rubuta a guntuwar takarda aka rubuta masa umarnin ya saki kudade makudai na daloli wato dubban miliyoyin daloli kuma ya saki waɗannan kudaden. shugaba buhari ya soke shi da rashin ƙwarewa ya soke shi da rashin gaskiya da sauransu amma har yau wannan gonan babban banki yana nan buhari yana aiki da shi wanda ya nuna kaga a nan cikin gida dole mu muna ganin wannan na kaso ne amma ga masana irin su alhaji baba abba da ke zama ɗan masanin fika na ganin wannan naɗi abin alfahari ne ga dukkan 'yan najeriya Wato muna da matsala mu 'yan Najeriya. Shi waɗanda suka bashi wayan nan ai ba ministocin Najeriya ne balle a ce suna suna yi don saboda suna karkashin. Kowanne daga cikin wannan shugaban ƙasa ne kuma ƙasa ba ƙaramin ba babba. kowane shugaban kasa yana daga gadaran da kasarsa idan ya je wani abun da bai dace ba ai ba barisa za a yi ba kuma in wanda yake buhari bai komi a game da cin hanci da rashawa ba ba rashin adalci da wuce wannan don kuɗin da aka samu a wajen irin bannan da aka yi ba a taɓa samu mutum da aka yi kasar nan mutanen da aka kama aka tuhumce su kotu ta yadda cewa sun yi wa'annan laifin sai Allah ya kitan ya kitan su. Yanzu dai abin jira gani shine irin rawar da shugaba Muhammadu Buhari zai taka wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a mataki irin na ƙasa da ƙasa. Hassan mai Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Mulkin ko ne, na ne, don Allah. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran farko daga jigawa, waye daga jigawa? To kuna magana da Yusuf Baban Gaje mai ah, da ringin. to Malam Yusuf Baban Gaje menene ra'ayinka game da wannan mataki da sanata ya dauka? Eh to gaskiya ina ganin wannan mataki da ya dauka yayi daidai. ba don komai ba hausawa sun ce zama dan um, zaman lafiya ya fi zama dan sarki oh. da a zo a ce an samu zaman an samu uh, tashin hankali eh. ko da dai mutum da ya raunuka aka samu ba tashe tayan ba kisa ba to mm. kaga dai babu daɗi don haka yana da kyau wannan mataki da aka ɗauka ya yi kyau kuma dama yana da kyau a ce da sun ga wasu rigingimu za su faru a ko ina ne yana da kyau a ce sun ɗauki matakin gyara duk kafin abin ya kasance. To mun gode mun gode Yusuf Babangaji bari mu je Sokoto waye a Sokoto. Daga Nasarawa. Okay Nasarawa to waye daga Nasarawa. Bilyaminu ya ga Kanje. To Nasarawa Najeriya. To Malam Bilyam me ra'ayinka game da wannan batu? Ra'ayina shine gaskiya ko kwaso ya ba mu ya yi abu mai kyau. To me yasa ka ce haka nan? Gaskiya ka ke so babba. To. inda adalci shi ne ya kamata bar shi ya tara mun tunan ganduja yaki shi ya dauki girman ba damuwa yayi kyau to madalla mm. mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je Kaduna waye a Kaduna na Kaduna kana ji na ayya ina ganin ko layin na Kaduna ya tsunke ne muna magana ne akan me kuka gani menene ra'ayinku game da mataki ko matsayin da sanata rabi musa kwankwaso ya dauka to mun dawo kaduna da har yanzu waye kaduna ba dai ba a yawa barka da lasariya barka ka dai to sunana murtala ne ina kiran ku da garin rigasa rigasa eh to malam murtala ja mu je to wato wannan yin haka da kwankwaso ina so gaya ma Allah ta ɗaya mutanen da ya burge wadda dama mun san mutum ne wadda al'umma rai ba ma na kanawa ba na wani yanki a arewa ma duk inda a kasar na aka taba zai je ga an kiyaye musu rayukansu kuma sai ga wannan ya yaga da za a yi a taɓa rayuka da lafiya mutanen kanawa da masoyansa ya haƙura to wallahi ya riga ya gama cin nasara kuma su su sani cewa duk ƙarfin da zai zamanto za ka amfani da ƙarfin na ne don ka hana doka ko adalci da ake sa to karshen karfin na wani lokaci ya zama rauni ne muna ba su shawara duk mutumin da ya samu dama ya fi tsira zai sauka kuma wannan daman tarihi zai maimaita kanshi da fatan za ku tashi lafiya to mun gode murtala bari mu je adamawa kuma waye daga adamawa waye daga adamawa ko layin na adamawa ya yanke ne ayya layin adamawa ya yanke muna magana ne akan ya kuke kallon matakin da sanata rabi musa kwankwas sai dauka na to mun kuma sake samun kira daga kaduna waye a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam mai rediyo da koda menene ra'ayinka na gode ogana to alhamdulillah a matsayin na na mabiyin ɗariƙar kwankwasiya eh. wannan abin na tabbatar da cewa injiniya rabi musa kwankwaso hmm. gaskiya ya nuna shi dattijo ne arewa kuma ina roƙo ga dattijanmu na arewa kamar irin su ango abdullahi da eh. da waɗanda irin sarkin zazzau ya kamata daure su shiga wannan magana ya kamata a sulhunta wannan abu amma tsakani da Allah ana tabbatar maka da cewa wallahi wallahi wannan abin injiniya Rabi Mugafan ku ya nuna cewa shi shi da ne ba wai rula ba da haka ko dan duje ya je ci gaba da cin amana shi muna nan lokaci ne zai nuna a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na to mun gode Musa Garo waye daga Taraba haruna mai tarabu daga jukari jihar taraba najeriya to haruna muna jin ka amma allah ayi kalamai masu ma'ana ba masu eh, tsauri ba yawwa eh, eh, wato alhaji musa kwankwaso ya yi mu abin da dattijo ake neman dattijo ya yi to domin yau kana shugabanci idan yau kana shugabanci a ce kalasa rasa ɗaya san kalakan ka kwaya ɗaya wallah mm. ga ka hakura domin ne da ke karsa a lahira in dai kai almajiri da tuka san ka zuba da jini mutum daya Allah zai kama ka da mummunan laifi a kai to rashin zuwa sanin shi mafi alheri gare mu gaskiya ni ma ina so koko su kai auka ya na za taraba to mun gode mun gode mala haruna alheri na gare ni bari mu je jamhuriyar Nijar kuma waye daga jamhuriyar Nijar Assalamu eh, alaikum Amadu Lalu. Wa alaikum salam a ah, sunana Ladan Ibrahim Ayawa. wace ba da ra'ayi bisa ga wani ga ja'in ja tsakanin Musa Kwankwaso da shi da waɗancan sanatakin nan. To. ya kamata kamar shan tsoron yin gada kai sai jam'iyya guda su kuma a ce suna wannan raba ba ta hakan gaba su haɗin kai da kamata ba. Ki hmm. a ra'ayi ne ya kamata su koma ta biri guda su shawara. Kuma ya su ne da tarihi tuna na ga wanga abu da an kai Musa Kwankwaso ya yi kamar da shi da suka bisa ga wani gazanci nasu ba. To. Na gode wa Lalu ni amma mala daga dogon tsakiyar horon nisha. To mun gode Ali. To, waye daga Zuru? Suna na Zuru Mamman da area Zuru Kebbi da aka fi sayan ɗan nasi. To, me ra'ayinka? Wato ra'ayi na tsakanin da Allah game da abun da kwankwaso ya yi ya burge duniya gaba ɗaya ba ma Najeriya ba. To. Kuma shi gan dutse eh, yana ganin in haka da yake yi mai tace gare shi ya sani. mu dai wallahi ba jihar mu guda da shi ba ba kusa ma muke ba amma muna mun daɗi kwarai abin da kwankwaso ya yi ya nuna cewa shi namiji ne kuma dattijo ne na kwarai don haka shi kuma duje je can ya yi abu ko yi ne kwarai ya sani ya yi ko yi na fasa kuma ya sani don haka a ya je ya ci gaba da walakanci abun yi ne na gode ina godiya nasiru mamman ko so area daga zuru to malam nasiru yawa muna magana ne akan me ra'ayinku to amma ko mutane suna man cewa wane ne waye daga bauchi wane ne daga bauchi to me ra'ayinka Usain Tazarce ka. daga Bauchi. To Usain Tazarce me ka Me ra'ayina gaskiya game da abin da wannan ya yi. Gaskiya haka ya yi daidai. Yawwa ya yi daidai kuma gaskiya mutane idan su shugabanci haka yake domin wayannan su yi abu na su sani ba suna kara wa kansu bakin jini ne wayanda suke daukan wannan matakin to mun gode kwarai malam Hussein bari mu kuma je Taraba waya Taraba yanzu salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da mai sabon sabon na Maryam da Maryam to na Maryam da Maryam menene ra'ayinka baban Maryam ra'ayina gaskiya abinda Rabiu Musa Kwankwaso ya kyauta. To. Haka ake son dattijo. To. Allah kuma ya taimake shi. In Allah ya da sai ya yi rulin Najeriya. To mun gode na Maryam da Maryam. Bari mu je Sokoto birnin shi waye daga Sokoto. Eh na dawo da yawa ina wuni. Lahiya lawa amma Allah dan ka share duwanka. eh to kana ta da Usman Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binja jihar Sokoto Najeriya. Ina tare da Usman A. Bello Bunkari. To Usman, me ra'ayinka game da wannan batun? Eh to gaskiya wannan mataki da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ɗauka abu na da ya dace kasancewa idan an ka je an ka kara tsakani ne da shi da gwamna ne to talakawa ne kawai za su samu matsala to kaga da wannan muke kira duk inda an ka samu irin haka shugabanni manya manyan jam'iyya ka shigo ciki domin a ga cewa an kwantar da hankali al'umma sai a samu masa wata rana ta daban shi kuma ya zo shi gwada ta ce a bukin da zai yi da fatan Allah ya kamu da zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba ki to amin malam malam Usman Bello mun gode kwarai mun gode kwarai malam Usman Bello da kuma kiran malam Usman Bello ne muka kawo karshen kiran da zamu dauka a halin yanzu yanzu kuma bari mu gangara ga shirinmu na gaba labaran wasanni jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni bari mu fara da najeriya ƙasar da ta samu kaiwa wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarunka na afirka da ake ta yi yanzu nan bayan da ta samu nasara ci biyu da ɗaya akan kasar angola a wasan da suka yi jiya a birnin tangiers duk da kokarin da su 'yan angola suka yi na sirama wannan cin da aka yi musu ko kuma akalla su tilasta wa 'yan najeriya a yi a kai ga bugun daga kai sai gola na penalty kenan wannan yaren da ke karkashin jagorancin salisu yusuf sun dake suka na 'yan angola wannan dama din wanda ya sa ta dai suka samu kaiwa wannan wasan kusa da na karshe din wanda kuma ƙarshenta za su yi shi da sudan hukumar kwallon kafa ta afirka to cup ta ce a taron da za ta yi jibi ranar laraba na mai zuwa din za ta tattauna batun kamaru da bincikawa ta gani shi ko kamar ta yi shirin da za ta iya daukan wasan cin kofin kalubalenka na afirka na shekara mai zuwa ta 2019 wani babban kusan sha'anin harkokin kasuwanci na ita kaf din wato rallan Baga ya ji ya zaga ita kasa kamar rudin tun ran 12 har zuwa 23 ga watan na Janairu domin ya ga shirye-shiryen da ta yi. kuma mataimakin ko kuma shugaban sashen sadarwa na hukumar kaf din wato junior binyam ya ce su wanda suka yi binciken za su aiko da rahoto na musamman wanda kuma zai zama cikin ajandar taron da ita kaf din za ta yi ran 31 ga wannan wata na janairu daman dai an daɗe ana ta nuna damuwa game da ko ta kamar ta shirya ɗaukar ɗawainiyar wannan wasa ɗin musamman tun daga lokacin da shugaban kaf ɗin ahmad ahmad ya faɗa a watan agusta da ya wuce cewa sai kamar ta yi da gaske domin tabbatar shugabannin afirka cewa ta shirya ɗaukar wannan nauyin nauyin daukar wannan wasannin din ya kara karfi a kan kamaru bayan da aka kara yawan kungiyoyin da suke cikin wannan gasa din ta cin kofin kalubalen ka na afirka daga 16 zuwa 24 wanda kuma yasa ita kamaru ta yanke shawarar cewa za ta yi amfani da biranen ta guda biyar domin gudanar da wasannin bulanin sun hada da bafusam da duwala da garwa da limbe da kuma shi babban birnin kasar wato yawunde kamar da yanzu haka ita ce zakaran da ke rike da wannan kofi din na afirka na wannan lokaci da muke ciki tun bayan nasarar da ta samu a gaban inda ta gwabje kasar misira da cibi da daya a wasan da suka yi na cin wannan kofi din a shekarar 2017 to gashe ta arewa ta ce ta soke wani wasan al'adun gargajiya da da za su yi da kasar koriya ta kudu a ran hudu ga watan nan mai zuwa na fabrairu wanda wato wani shirin share fage ne ga wasannin olympics da za a fara wanda kuma su kasashen biyu suka yanke shawarar cewa a wannan karo za su tafi tare da juna su yi su a maimakon kasa ɗaya koriya ta arewa ta ce ta ɗauki wannan matakin soke shi wannan wasa al'adu ɗin saboda wasu matakai da ta ce tana gani na ci mata mutunci da wasu 'yan koriya ta kudu suke yi to jima abin da ya sauka a shirin labaran na wannan litinin kenan sai wata yin allah ya kan huta lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. A watan Janairu, babban attorney general na Amurka Jeff Sessions ya sanar da kafa wani kwamitin lauyoyi ƙwararru da zai yi aiki a kan lamarin fataucin masu safarar muggan ƙwayoyi, ta'addanci, masu aikata manyan laifuka da sarrafa kuɗaɗe ta hanyar haram. Aikin 'yan wannan kwamitin shine gudanar da binciken ɗaiɗaikun mutane da cibiyoyin sadarwa da ke bai wa Hezbollah tallafi da sauran batutuwan da suke da alaka da ayyukan da aka yi a ƙarƙashin wani tsari wai shi Cassandra na jami'an tsaro masu ƙaiƙaitar ayyukan safarar muggan ƙwayoyi da makamantansu wanda ƙungiyar Hezbollah take gudanarwa. Muƙaddashin Attorney General John Cronin na sashen binciken manyan laifuka na ma'aikatar shari'a ne zai kula da hukumar HFNT kuma zai haɗa kai da masu bincike daga hukumar da ke yaƙi da masu ma'amala da muggan ƙwayoyi ko DEA. Da ɓangaren bincike na musamman na hukumar ofishin bincike na gwamnati na musamman da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka da kuma a toni shugabannin shari'a na jihohi masu lura da binciken manyan laifuka da sauransu. Hukumar shari'a za ta tabbatar ta binciki komai da komai saboda kawar da duk wata barazana ga al'umma daga kungiyoyin 'yan ta'adda da dakatar da annobar miyagun kwayoyi a cewar attorney general ɗin na Amurka. A ƙoƙarin da Amurka ke yi na kare al'ummarta daga barazanar waɗannan abubuwan hukumar shari'a ta gwamnati za ta kawo masu bincike da masu saka ƙara domin tabbatar da cewa shirin binciken Cassandra da ma wasu makamancin wannan binciken ko da wanda suka wuce ne ko na yanzu an ba su duk abin da suke bukata da lokaci domin kawo ƙarshen binciken a cewar Jeff Sessions. Kwamitin zai gabatar da ƙararraki da zai hana zagayar kuɗaɗe ga ƙungiyoyin ta'adda da ke ƙasashen kuma hakan ya wargazar da safarar miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa. Bincike da kuma gurfanarwa a gaban shari'a na ƙungiyoyin ta'addanci mutanen da ke safarar miyagun ababen sha masu sa maye shine babban abin da wannan ma'aikatar ta sa a gabanta a cewar muƙaddashin attorney general cronan a bisa umarnin ma'aikatar shari'a Hukumar HFNT za ta yi amfani da duk wani makamin aiki da take da ita domin bincike da kuma karar duk waɗanda ke bayar da kudaden tallafi ga Hezbollah a ƙoƙarin Amurka na kau da ƙungiyoyin ta'addanci da masu safarar miyagun ƙwayoyi. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara kaice. Wani jami'i a hukumar binciken sirri ya bayyana cewa a yau Litinin Andrew McCabe na biyu mafi girma a hukumar binciken sirri ta FBI wanda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya soka a bainar jama'a bisa zargin da ake yi mishi na bangaranci a hakan harkokin siyasa ya bar aiki makonni da dama kafin wa'adin aikin shi ya cika a watan maris a yau litinin an kwashe kusan mutane 1,500 bayan da rafin sin da ke birnin paris ya tumbatsa ya karu da tekun mita hudu sama da yadda zurfinsa yake bayan da aka yi ta tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na janairu Jami'an kasar Somaliya sun sanar da cewa an kashe wani babban kwamandan sojojin Somaliya tare da uku daga cikin masu gadin shi, biyu bayan wani kwantan bauna da mayakan al shabaab suka yi a kusa da ƙauyen lagabare da ke kudancin ƙasar. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba ta son yi wa kungiyar ta'addar Taliban da ke Afghanistan magana akan munanan harurrukan da ake ta kaiwa a Afghanistan din. shugaban yana faɗar hakan ne a lokacin da yake wani zaman cin abincin rana tare da 'yan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da suka kawo mishi ziyara a yau litinin to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sakwato yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita hafsar bello dan mai soro da ta taimaka domin gabatar da shirin da daniel brown da ya bada umarni sai injiniyan mu justin ni ladan ibrahim a ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri